idan ka fitar da su daga addini wa hadaran ma an isdar kuma ya tsoratar da su da kar su yi ridda wa masal lahum ma asaba man irtadda kuma yayi musu misalin abin da ke samu wanda ke yayi ridda ba da imani bayan yayi imani bayan haka nan amarakum bitana qul bima ahlalahum Allah ya umarce mu ya umarci musulmi da jin daɗi da abin da ya halatta musu nuna da na arziki fa kala yace wato bayan kun abin nan kun ku ji tsoron kayirki ku ji tsoron makirci amma ni imomin da nake ba ku kamar wanda yake surar nan na bayyana wa ku ci ba ku ne ku ci ya har ayyuhal mu'minuna mimma da abin da Allah ya azurta ku halalan tayyiban halalan da amma daɗi kun wato washkuru ne mutalla ku gode ma ni'imar ubangiji alaikum wa ku bi ta'ati da da'a wato shine godewa kenan in kuntum ya ne in kun zan shi dai kuke bauta ma to ku ci ku sha ba kada ku ji tsoron kowa amma in kun karkace to wato da an ka ce halalan ɗayyiban wato malikiya sun ɗauka dai abubuwan da an ka haramta waɗanda mun ka sani su ɗaya ne haram wannan halalan ɗayyiban takarari ne wato kenan ƙarfafawa ne halal wanda an ka ce mai daɗi amma shafi'iyya suna cewa halalan ɗayyiban wato abin da a halal kuma ranka ba ta kyamashi saboda ka ba ya halatta ka ci majinar wani don ba ɗayyib ba abin nan eh, ka ɗauko wani ƙwaro na ƙasa ka ɗora ci ka ba ta jin daɗi ba halal ba ne saboda ka bar abin da yake ranka na kyama kuma ka bar shi wannan fasara tana da kyau. Ba gaba. Eh, إنما حرم عليهم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ما بسبب فصلة تهركم wato ku ci duk abin da halal mai daɗi gare ku wato eh, abin nan ga abubuwan da an ka haramta kawai bisa ga hasara ta biyu eh, a halat wanda yake na ba ta kyama amma ga wanda an bayyana wanda rauda ta kyama yakan saba daga mutum zuwa mutum ko ba haka ba eh, shi yake inna ma harama alaikum mata wato Allah ya haramta muku kawai mota duk abin da muke da an ke ba alhali kun ba dabban ruwa ba kun gane kun wala hamal khinzir kuma ya hana ya haramta muku namun ya dama ya hana muku cin jini jinin nan ko da na kifi ne an ka fitar in dai fitar da shi an kai haram ne ah, amma wanda an ka iske cikin jiki wannan abin nan ba haram bane wala hamal khinzir kuma Allah ya haramta muku cin namun khinzir wa ma uhilla ghayrillahi bi duk abin da an ka an ka yanke don girmama wani abu ba Allah ba shi kuma haram ne manomin tsora gara bagin amma duk da haka wanda yake an bukatar da shi wato lalura ta same shi yunwa bai da wani abinci sai waɗannan abubuwa da an kan haramta to ya samu ya ci amma da sharaɗi biyu gaira bagin wanda wanda ya fita don yayi wani zalunci ya raba jama'a ah, kamar ya fita don ya fita daga da'a sarkin musulmi ya raba jama'a wannan yunwa ta in ta same shi bai halatta ya ci don ya ci gaba da wannan aiki ah, sofa in ya tuba yana iya ci ya komo gida wala adam ko ba mai zalunci akan mutane ya fita don abin nan eh, don eh, fashi ko irin eh, abin nan zunubi dai wanda yake bai halatta daga shari'a shi ko bai halatta ya ci haram ba don ya ci gaba da yin wannan amma in ya fi da ya koma gida bai da wani abinci yana iya ci su kun gane ko ina ilaha ga Allah mai gafara ne rahimin mai jin ga wanda ya ci don lamura wadda ta halatta an man da arku dan yake Muhammad wanda yake lalura yiwa ta kire shi ولا تناول شيء زاد شيء وانا او من ذلك بعدين انك هنمتا غير باجن على والي المسلمين بند وند يكي تدبا ابن شغبان مسلمين ولا متعد على الناس كون بايا يتدن شي zalunci akan mutane wa bila kuyi da kitan nan da yayi da kare dariƙin dan da kare dariƙin dan ya kace hanya fa akala yace ma harrama Allahu alaihi wa ta'ala shi wanda ya fita ba dan waɗannan ba ci abinda Allah ya haramta masa Allah la ya'khudhu Allah bai kama da zalika da ya gafi da suna gafarta masa martaka da abin da ya hau na zunubi da hukumi da ya ce saboda ya nura wa ya harbi hudu kada ya ya hadu kuma yana jin kansa da kan da kyautarsa wa amma albaji amma wanda yake yayi zalunci na raba jama'a wa muta'addi da wanda yake dai zalunci mutane da an shi dukiyarsu فلا يجوز لهما أن يأكل باية هلتا غريش في شهر ما حرم muharraman alaina bai halatta su ci abin da aka haramta masa ba hal isyanihi na lokacin da suke zunubi fa ala hadha la yubahu tanawul shay'in min muharramat bisa da wannan ba ya halatta a ci komai daga abubuwan da aka haramta fi safari ma sai ta tafiya wanda yake ta zunubi wa min zalika man'uhum wad'u ahkam wa min zalika man'uhum ahkam bi al-husayn ko abin da Allah ya hana ba an ce mutane su ci su sha ba kada su ci abin da anka haramta in ba bisa lura ba hakanan kuma ya haramta musu sa hukunce hukunce da kansu kun gane ko su yi hukunce hukunce da kansu ke wannan halal wannan haram kamar irin dokokin aure da ake son a yi yanzu sun haita ko sun shiga cikin wannan gashi nan fala ta kulu ولا تقولوا منه أن فتنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا كتير lima ta su aikin nasu aikin suka yi don abin da halittar kake sifantawa na ƙarya ku ɗora cewa wannan halal ne wannan haramun ne lima lam yuhilla kullu ga abin da ke Allah bai halatta shi ba walau haram ko bai haramta ba wato kada ku aza hukunci da kanku ku halatta abin da Allah ya haramta ko ku haramta abin da Allah ya halatta mutum Allah ta wani ke ƙarya ta jingina da Allah nisbatu zalika ilaihi wannan ko da dukiyar wani haram ne ka amsa ka in ka ce wannan halal ne ka haratar da haram kun gane in alladhina yaktumuna Allah wa kadhib wadannan da ke ƙara ƙarya su jingina da Allah su sa wasu kunce kunce da bai sa ba la yablihun ba su ci nasara ko ci gaba lahum mata'un ولهم متاع أليم سنة الجن بعد إذا أنت أنت كن بيريا ولهم في الآخرة عذاب أليم ثم سنة العذاب ما يتأمني الآخرة فأما سليم سيجبا وعلى الذين hukunci da kansu to su ke wahal da kansu sai Allah lazumta musu da halal wa ala alladhina hadu bisa ga waɗanda sun kace mulki ba domin yahudu ɗan mulki ba ne bisa ga ƙarya waɗanda sun kace mulki ba idda utta ga sun kai da awattu ba ayyana Musa kwanukan Musa sun baddalu da zalika sannan sun ka musanya sun ka musanya shari'o'in Allah akan su to a kan su harramna ma da mun haramta musu abinda mun baka labari mun kalma gabanin wannan cikin wata aya da an ka ce wa na hadu harrama kullu bi zakari su suka hana mu kansu cin raƙumi da duk abin da yake mai akaifa kun gane ko ila ha. wato mun haramta musu domin su suka ga mu kansu wa ma zalamna ba mu zalunce su bil ari mu zalika lahum da haramta wannan akansu. su walakin kanu an husan yazlimu amma su sun ka kasance kawunan su suke zalunta bi mujawazatin da domin sun kace haddodin Allah sun yi nasu wa azbata alaihim ma hakamu ala sa Allah tabbatan ma abinda sun ka hukuncin abin da sun kawo azabta maka an suka aza maka su ma haka mu bihi an kusahu ah, wa ba wa birtika bihi min ma'asi al-mujibat lillahi kuma ah, Allah ya su sun ka zama masu yin zalunci domin sun hau zunubai waɗanda yake suna wajarta musu ɗaukar wahala kun gane ko to ci gaba للذين عملوا السوء بجهالتهم ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. تبغون آية دي لعدت فيه ya nuna mana duk yadda ka yi laifi kada ka ɗaya tsammanin rahama ubangiji sai dai tuba sunna wato yadda al'amari yake inna rabbaka wato ka tare da wannan abu duka da zalincin da mutane ke wa kansu na ƙaƙa hukunci su azama kansu wato ubangijin ka da na amanu su ga waɗanda sun kayi aikata abin da ya da kyawo sun ka halatta ma kansu abin da Allah bai halatta ba ko sun ka haramta ma kansu abin da Allah bai haramta ba wato sun ka sa ma kansu wasu dokoki bi jahalatin saboda jahilci sun mata abu sannan suka tuba suka komo yin da zalika bayan haka nan wa azlahu sun ka gyara abinda sun ka bata na ayyukan su wato kenan suka tuba inna rabbaka min ba'da ya laga hura wato lalle ubangijin ka bayan aikin nan na jahilci ko ko bayan tuban nan na gafuru lahu mai gafara ne gare su rahimu mai jinkai ne bihin gare su irin da ko wato kenan duk laifin da mutum ne kowane iri ne inda ya tuba kamin ajali ya zo gare shi to Allah na gafarta mai shi wannan kun ga akwai rahama a ciki kun ga kenan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin da sura ce bayyana to ci gaba aikin da da ta kuri an yi za a gafarta to sai in mutum ya shi da niyyar ibada da abin kuma sare da zumunta da wannan shi wannan ba a batawa to ci gaba إن الإبراهيم عدو jin wannan magana da yawa wata yahudu in sun ji haka nan za su ce na hannu ma haramna mu ai ba mu haramta ba wa ma ahalanna ba mu halatar da komi ba ba mu haramta da abin da Allah ya halatta mana ba ba mu halatta da abin da Allah ya haramta mana ba illa ma harama Ibrahim sai abin da Ibrahim ya mu akan addinin Ibrahim ne duk abin da muke yi shi muke koyi da shi ha halala ko ya halatta kana da Allah Ibrahim an zalika fa qala sai Allah ya ce a ƙarya kuke yi Ibrahim ba shi yayi wannan ba ga abin da ya yake inna Ibrahim kana ummatan Ibrahim al umma ne wanda yake mai bin gaskiya ai imamin qudwatan ba ko mutum na guda ba ya zan al'umma wanda ake koyi da shi qudwatan jami'an li khisal al wanda yake tara kai ayyukan alheri qanitan lillahi mai tsa'a ga Allah wanda ke bai yiwa shi tsaka hukunce hukunce waɗanda Allah bai taho da su bai jingira ga Allah halifa wanda yake mai karkata daga miyagun addinai na ƙarya zuwa ga addinin gaskiya walam yakun min mushrikin kuma kamar yadda ba ya ciki wato bai cikin yahuda ba cikin nasara Eh, yana yi wa ƙurashawa masu shirki masu bota ma gumaka ko masu bota ma wasu abubuwa su ce a cikin mu yake a'a ba a cikin ku ma ya kuma na mushrikin ba a cikin masu shirki ai alladheena yaftarquna da ke kakawa a kama hukunce hukunce min inda anfusihim daga wajen kansu wa yatabuna su bi su duna ma unzila alaihim ba da an saukar ba duk wanda ya bi wani hukunci wanda yake ba Allah ya saukar da shi ba ba annabi ya kawo shi ba yana cikin masu shirki to Ibrahim ya cikin ku kun gane ko in ya zan kafiri ne ya musulunta yana yi wa Allah za a har da shi ba an ce jirgi kalla ta ta ci gaba اجتباه ya إلى صراط مستقيم gaba da da bayanin Ibrahim Allah li an'umihi mai godewa ne ga ni'imomin da Allah ya bashi da da'ati wala yubaddilu hadil ko dai musanya wa ni'imomin da Allah ya bashi da kafirci godiya yake yi ishtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila Salim musakin kuma ya shirye da shi zuwa ga hanya wadda daidaitatta ita ce shari'a shi ko ci gaba وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين وآتناه كم منك با إبراهيم في الدنيا حسنة cikin duniya منك باشا abu mai kyawu domin yabo mai kyawu da kowane duk mutanen addinai kwarai yahudu su ah, ce ah, ibrahimu cikin mu yake nasara su yabe shi sannan za su yabe shi kowanne mai addini ba ce yana yaban ibrahim wa inna fil akhirati min salihin kuma shi ibrahim a lahira yana cikin salihai alladina lahum darajatul ula wanda yake suna daraja madaukakiya saboda ka bai yiwa a ce shi ya kaka kace kwance da yake da na Allah bai ji yadda abin nan yahud to ci gaba kuma akwai daga cikin ni'imar da Allah ya wa Ibrahim ni'imar da Allah ya wa Ibrahim ya sa annabi cikin zuriyar shi kuma ya ce ya bi al'amarinsa ya bi aqidar shi shi masannan min tamamina an amma an amna ala Ibrahim yana daga cikin wato ni'imomin da mun kawo wato cikin cikon ni'imar da mun kawo Ibrahim an ja'alna kaman san muka sanya ka ya Muhammadu fi zuriyati cikin zuriyar shi wa wahayna ila kuma mun kai ma wahayi an na na ta Ibrahim tabi aqida Ibrahim wato ni ki aqida Ibrahim hanifa mai karkata daga ƙarya zuwa gaskiya wa ma kana min mushrikin kun bai taba zama cikin masu shirki ba karrawa hu tanzihi an za'amil yahudi ya ƙara wannan baya cikin masu shirki don ya ƙara tsarkake shi daga abin da yahudawa ke riyawa ko nasara su riya ko ko masu shirki su riya ni zai cewa innahum ala millati su akan addinin sa wa annahum intasabu ila mata sun jingiri zuwa gare shi don haka an ka ƙara tsarkake shi to ci gaba inna ma ju'ila zalihu ala alladhina ikhtarahu بدل العظم بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون. بايع أتاك إبراهيم ولما أمر النبي باتباع ملة إبراهيم لو كتب الله أمرت النبي بي wato aqida wato addini ibrahim wajen imani yumkin an yaqula al yahud yana yawa yahuda su ce aw mushabihi lan ko kuma kama da yahudi yace limadha lan yati limadha lan in ya ba haka ne to ai ibrahim girma yi to dan juma'a wa ta'dilihi da girmamawa asabar dan haka nan ba wa yahudawa cewa asabar فيجيب بقوله سيما وانا تنعني هم في مسجد هذه بقوله تعالى بمدن أبانيه إما إما ما إلا سيدي وعطى إبراهيم ويجاء السبب وبيجيب ما السبب فا هم في السبب كل ما تأبينه أن وجب تبدين ما السبب على الذين اختاروا فيه بوئن سنك سابع قال أمر يا أبنا أن نجل على نبيهم وهم المرهود أمروا آه، أن يتفرغوا للإبارة يوم الجمعة في وعطي يهود an umarce su da abin su bar aikin komi don ibada ranar juma'a faƙalu sai suka ce la nuridu ba musu ranar juma'a kun ranar Allah ya yi aiki ranar ya ƙare aiki ba ranar muke so ba wa hataru sun ka zaɓi sun ka ce ranar asabar muke so fashin bi da alayhi fi sai an ka tsananta musu لأنهم اختاروه ليوافقوا ربهم domin sun zaɓi ranar asabar wai daular nan Allah bai yi aiki ba sai an kace to shi kenan ku an an za muku ranar asabar amma kun babu aikin komi kun wanda ko haram ne ku yi wani aiki fi tarkil amal garbanin aiki fi gare shi har ba amin kamar yadda sun kariya wasu taratin nasa kun gane ko musulmi ko da sun ka tsaya game yadda an kace ranar juma'a an ka ce to lokacin sallah kawai daga kiran sallah zuwa liman ya ce assalamu alaikum guda zuwa kasuwa ko fita wani neman abinci wa hataratin nasara yau al'ad sannan nasara sun ka sabi sun ka zaɓi ranar lahadi mabda al-khalq sun ka ce mu kuma wato su kuma nasara wato har bayan isa alaihi salam suna girmama wa asabat bayan haka ne yahuda na son su karkatar da su kamar yadda suke muna su ke nasayar da yahuda ana ce mishi paul wanda suke ce masantifol wani fol sai ya shigo ya ce ya zan ya zan ya zan ya zan mutumin kirki ya suna ce wani bayan haka nan sai ya tsora ce musu ya yi maharki ya ga Musa ya ga Isa ya ga kaza wato ya yi maharki da suna dubin daki na kadisi don ita suke dubi suna sallah sai ya ce ya ga Isa ya ce musu su bar wa duwannan wannan alƙibla su fuskanci rana domin rana ita ce ke zakuwa da alheri saboda ka an ka kashe caca an kamar shi kuma duba rana bayan haka nan kuma ya ce kuma ya ga isa ya ce masa su bar ma yahudawa ranar asabar su komo lahadi domin lahadi ran nan ne allah ya fara aiki su ta su gaishe shi a ran nan shi ke masu kabar asabar suka komo sauran lahadi mawuda alhalka hukun in halitta litabdilil amali don cewa ran nan allah ya fara aiki la lil ba don hutu ba wa qala ta'ala sai Allah ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah amma musulmi su suka tsaya inda Allah tsaye da su da an kace musu ya ku wannan nayi imani in an kai kira don sallah ranar juma'a ku yi aiki da ambaton Allah kenan sallah ku yi aiki don ibada wato bayan kiran sallah wato ba ya halatta kai wani aiki sai aikin sallan nan kawai wadarun zai ku bacci ciniki ko wani aikin duniya zalikum khairul lakum ku gyara zalikum khairul lakum wannan ya fi muku in kuntum alamu in kuntum kun sani fa idza qulaytu salatu in ka gama sallah kan tashru fil lamma ku ta cikin kasa ku nemi abinci wabta gumin da ku nemi daga sallar ubangiji wadkuru la kathira amma ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ko da ku samu bugar rabo ne ambaton Allah da yawa komai za kai kace yaya Allah ce ayi shi kun gane ko ba wai ka tsaya kai zaune kuma ba kun gane wa min zalika kuriha tarkul amali bil jumlati don haka wato makaruhi ne ranar juma'a a ce ba a aiki gaba ɗai yawmal juma'a domin mun ce ba mu aiki gaba ɗaya ranar juma'a mun kama da yahu ko mun kama da nasara wa harum wa harrama ma ad sa'i lil dhikri ba da in ba da nida kuma an ka haramta duk abin da yake ba tahiyya zuwa ga sallah ba bayan kira ilanta ya islata inda aka ce assalamu alaikum shikenan wa inna rabbaka wato lalle ubangijin ka ya muhammad ya hukum nan zai hukunci tsakanin yahuda masu azama kansu hukunce hukunce su musanya bayan al-yahud wa bayan nabiyin zai hukunci tsakanin yahuda da annabin su da ya kawo hukunci sun ka musanya yawmul qiyamah ranar kiyama fi ma kanu fi yastalifun ga abinda sun ka zan suna sabawa gare shi min amri da umarninsa da an yusiba da'a wato zai ba da lada ga wanda ya ta'a daga cikin su zubul as ya saba ya yi azaba ga wanda ya saba bin ta wanda ya saba da keta ma alfarmashi wa huwa ta'kidun am wannan ko da yake ta'kidi ne ga yahudawa ya gama haddam ga kowa duk wanda ya bar abin da Allah ya ce kama nashi to haka Allah zai yi mai sakamako ranar kiyama fi jami'il ma'murati ga dukkan abubuwan da an kai umarni wal manhiyati da abubuwan da an ka hana fil yahudi wa ghairihim ga yahuda da wannan su wa na intaha zikrun na'am nan ni'imomi sun ka kare kuma amara annabi sallallahu alaihi wasallam bid da'wati ila Allah ta'ala domin ita ma kira zuwa ga Allah wata ni'ima ce dan in ba ai kira zuwa ga Allah ba mutane suna cikin jahilci sai a yi ta gannar su wanda an ka danne ina ni'imar da aggare shi ashe kenan kira zuwa ga addini shi ma wata ni'ima ne domin an yantar da mutane ga yadda ake yin kira nan ku duba masu wa'azi ku koya ci gaba بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالذي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ka kira mutane ya Muhammad ila ta rabbika zuwa ga hanyar ubangijin ka ta zuwa ga addinin sa bil hikimati wato da hikima nan da Qur'ani wal mau'izatil hasanati wato in za ka yi kira kada ka yi ƙarya domin in ka yi ƙarya tabbar wale to kiran da za ka yi duka fa ba a kuma sauraren ka yana yiwa lokacin da ka faɗi ƙarya a wace amma in an ta yanka iske babu hanya sai a komo abin nan da ya faɗa eh, eh, in mutum ya faɗi eh, abin nan gaskiya sai a wace sai an ga babu hanya sai a komo amma in ka faɗi ƙarya nan da nan a taru amma kuma sai a ta san cewa ake ƙarya ne ake ƙarya ne <laughs> kun gane ko wato ta kira da hikima kenan da qur'ani abin da ake ce ma hikima ba wa lallashi ba komi za ka faɗa ka faɗa abin da yake hankali zai ɗauka kun gane ko ka faɗi abin da yake don mai hankali in ya kawo hujjoji ya kawo hujjoji da ce eh haka ne in ka in wani yake ba haka ba ce to kai faɗi yadda yake wata ta tawo da hikima kenan kun gane ko wal mau'izatul hasana sannan da wa'azi wanda yake mai kyawu muwa'izu wato mu'azojin qur'ani kenan aw qawlur raqiq ko ko magana mai mai taushi kun gane ko maimakon ka fara cewa kai kahiri ne ko ko wanda ya abu kaza kahiri ne sai wanda ya kaza ya sa wani qur'ani ko ko ya sa wani hadisi shi shi duba shi gani kun gane ko eh, wa jadilhum billati hiya asan kai jayayya da su da abin da yake kyawo kad du'a illa shine kira zuwa ga Allah bi ati da ayoyinsa Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza wad'a ila hujaji ko kuma kira zuwa ga hujjoji irin waɗanda Allah ya ce inna rabbaka huwa alam wato ubangijinka shi an mashi sani shi an masani dumin nan daga wanda ya bace an sabili daga hanyar shi wa huwa alam shi amma shi sani bil mutajin wanda ya sun ka shiru ho jazi ya saka da a sai kenan kai kiran su da hujja mai kyawu yana yiwa kai ma ka farkace in ya zan kana musu magana ba sai su ce ma kai ka gashi kai kuma za ka kai kuma sai ka abin nan ka komo mm, kullum yi abin da kake tsammanin daidai in an ka yi ma hujja an ka ce ba daidai bane kan gane ba daidai bane kuma ka bari ka tsaya na yi kuskure kada ka ji nauyin ana yi kuskure amma in ba gaskiya bane ka ce a gashi fa don kana musanya a musanya kun gane ko to ci gaba وإن عاقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. to suna yiwa abokan abin nan makiya wato kafirai su yi muku azaba wa in in kun rama har in kun ga ya kamata ku rama ai azau in ko azauka fi hali tabligi wato in sun ka cuce ka lokacin da kake i da manzanci kake i da kira misal ma fa'alu bi hamza kamar yadda sun kai da hamza aka ya kakkace sa wa masalu bihi suka tsaye da hannaye da komai aka rataya abin nan mm, abin nan kunnuwan shi ga a ga wuya don yin haushi kunnan da ko fa qala sallallahu alaihi wasallama wa qara'ahu wato alhali da annabi ya ganshi duk an tsaye an kunnuwa an tsaye idanu an tsaye hanci sai ya tsayaran sai ya ɓaci ya ce mafilan na bisa ina ne na matanaka ni ma sai na wa mutum saba'in irin wannan bakakka matsayin yadda sun farma sai Allah ce a farma wa'azi har in za karama guda kamar yadda an farma in za karama karama kamar yadda an kai ma wa aqabtum kun karama wato in kai ma azaba sannan kun karama fa aqibu bi misli ma uqutu karama kamar yadda an kai muku azaba kada ku kara. wala in sabartu amma kuma in kun kai hankuri ba kurama ba kun ka bar al'amari ga Allah lahu wa khairul musabihin to hankulin nan shi amma ya ci ga masu hankuri fi da'atin lahi da anna kullu ma asaba da'i domin duk abin da ya sami mai kira zuwa ga Allah fi da'awati lokacin da yake kira zuwa ga Allah ta'atun ibada ce ya ta sibu zai bin nemi Allah shi ba shi saka na ko fa kafan ne oh, ko wani da koto in ya zo yana faɗa fa bai da kun Allah ba kenan yana son kenan ya rama ta so dan ya shiga kenan kun gane kun fa kafan sallallahu alaihi wasallam sai annabi shi kenan yace a a shi kenan ba mu koma abin nan ban ramawa wakafara an yamini wakafara an yamini rantsuwar da yayi ya ba da kafara don ya ce wallahi sai ya sai ya yawa mutum saba'in shi kenan wanda ko rahul bazar bazar ya rawaito wannan hadisi haka nan kuma wato duk ayyukan sun ka dame ku na kuce Allah ba ku hakuri har mutum baba na in ya ce tilo sai kai ce baba doka ka huce amma dai sauraron ni wannan abu wato imani bai samuwa sai da hujjoji hujjojin da an ka bata hankali na da su kamar yadda kake ganin an bata ka hannun wasu hujjoji waɗanda za su wanke su in huta maimakon kai faɗa da ni ka kore ni daga gida ko ka yabi nan faɗa min wasu hujjoji waɗanda za su wanke in huta in komo ta tare da kai amma in ba haka na ba ko kashe ni kai sai in kace kashe mutu da wannan auren yiwa kun gane ko hmm. to ci gaba واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تعذن عليهم ولا تك في aka ce ma annabi wasu dur kai hankuri ya Muhammad shi ma asabaka kai hankuri da abin da ya same ka na azahun na fitar da suke fi halin da wasu lokacin da kake kira duk abin da ya same yi hankuri wa ma sabruka illa billah ka sani fa da kake yi ne zama ba sai don Allah kawai bi tawfiki wato Allah ya shiryar da kai ga wannan don haka hankali in an bar mutum da zuciya shi ai bai san musu da yake fallewa shi shi ya dinda baya da kyawu wala ta zan alaihim kuma kada kai bakin ciki saboda kafirai ai al-kufar ni ne suka wato wai don su yi imani don ka ka ala imani in ba su musulunta ba in ba su yi imani ba kada kai bakin ciki domin shi kuma imani abu ne ga hannun Allah sai wanda yabba wala ta tafi da kin kada ka zan cikin kunci ne ma kuruna ga makircin da suke yi la ta tan da makarin ko su tashi ta makirci sai ta kulle kulle kada ka damu sai Allah walwala makircin nan fa ana nasiru nasiruka da ni mai taimakon ka sai su yi makirci duk abin da sun ka kulla gobe sai ta akan su ce ba mu sani da bugu ba kun gane kun ko ci gaba inna Allah ma jara ila sa'ati illa wa إن الله والذين اتقوا والذين هم to kubra ta kare ta ce inna allaha ma alladhin taqaw lalle Allah yana tare da waɗanda sun kai tsoron kafirci sun kai tsoron zunubi wata yana tare da waɗanda sun ka gode masa suka gode mana imamin da yayi masu waɗanda dina musulmi waɗanda yake kuma suna isani suna kyautatawa ya ya'ani bil afu yana tare da su da rangwamen sa anil jani ga wanda ya wato wanda yayi wanda yayi malaifi wato Allah na tare da um, um, mai mai mai hankuri wanda yake in wani malaifi ya yafe masa to yana tare da shi kun kun ko wato abin idan wani ya taho yana faɗa da kai kana don gaskiya to kai in ka kuma kana faɗa da shi kamar kana sama ne ka sauko ko faɗa ah, kamar mutum Allah ya bashi shugabanci ya hau ita mangoro wasu na ƙasa su ɗora girgiza ita mangoro don ya fado ah, kan za abin da ya kamata ya ɗebo ya ko jeho musu tun da wasu na ci da duba to amma in ka bari ka sauko da suna ganin ka koma hida ka koma hawa da haka ne saboda haka to in mutum ya bar imanin sa ya bar cewa Allah zai bashi lada ya komo don ya faɗa da su shi ke sai a ce dogon haukata ne sai a ce musulmi ne ke faɗa yan ɗariƙa da yan ɗilewan izala ya ani bil afiya min wa hadhihi al ma'iyya wannan da Allah ce yana tare da su bil auni taimako da fadl da farala wa rahmatu da rahama ya ani in aratta ayyuha al insan in kai nufi ya kai mutum an akuna maka Allah ya ce in kana so ya kai mutum in zan tare da kai bil auni taimako da fadl da farala wa rahmatu da rahama wa kun min al muslimin kadan tare da masu tsoron Allah masu kyautatawa ga wanda ya saba musu wa fi hadha isharatun ila ila ta'zimi li amrina wannan akwai ishara ga girmamawa ga umarnin Allah wa shafaqati ala la kuma da ce da tausayi ga halitta ubangiji ashe har in kaga mutum yana fada da kai ba bisa ga rashin ganewa abin da ya kamata ka yi tausayin shi ba ka yake shi ba don kana son ka samu hankalinsa don ka nuna masa to in ka faɗa da shi ka ƙara da shi kenan da ka yi tausayin shi ba kun gane ko ƙara ba allu mashayar wani daga cikin malamai ya ce kamalu tariqi ma alhaqi sulhun ma abin da aka mala hanya ta kwarai tare da tare da Allah to kai kokarin ka gyara tare da mutane wa kamalul insani abinda aka malar mutum an yari fal haqqa shi san gaskiya don shi shi amfani da ita zafi kun gane ko wal khayra li ajali an ya'mal bi kuma ya san alkhairi don ya aiki da shi